ɗaya ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 12 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kasat na 39 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani allah ubangiji ya ji shi da gafara littafin iktida'us siratul mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'ala mai muhimmanci a cikin akidar musulunci ita ce mas'alata ta alwala'u walbara ibn taimiya yana karantar da mu yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da ɗabi'u da tsarin rayuwa na ainihin kafirai yadda ya kamata musulmi ya bambanta da sauran al'ummomi waɗanda suke ba musulmi ba tun daga cikin maguzawa da kiristoci da yahudawa da ire-irensu babu shakka ya kai matuka wajen tattara bayanai daga cikin alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ingantacciya da ijma'in malaman farko da bayanan da ya ɗauko daga a'imma waɗanda suke da mazahib da sauran malaman musulunci Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi a karatun da muka yi a baya ibn taymiya yana tattaunawa dangane da fatawoyin malaman mazhabobi game da hani akan kwaikwayon kafirai ya fara kawo mana wato wajihi na uku game da ijma'i akan wannan mas'ala a inda muka ji maganganu daga mazhabin al'imamu abu hanifatun nu'man wanda suke nuna ma'ana a cikin wannan mazhabi kamar sauran mazhabobi akwai maganganu waɗanda suka zo don nuna haramci da kyamatar da musulmi akan kwaikwayon kafirai za mu tashi yayin da yake cewa wa ƙalu su malaman wannan mazhabi na abu hanifa suka ce walau labisa sauban fihi tasawira kuriha idan mutum ya sanya riga ko sutura wanda ke ɗauke da hotunan abubuwa masu rai to wannan ma abin ƙyama ne da annahu yushbihu hamilar sanani don ya yi kama da mutumin da ke ɗauke da gunki wanda yake rike da gunki ko ya rataya shi a wuyansa ko ya sanya shi a aljihu yake yawo da shi ma'ana sanya riga mai hoton mutum ko tsuntsu ko doki ko wata halitta mai rai wannan ma abin kyama ne abin ƙi ne a musulunci da ma wala yukrahu tamasila ghayra zawil arwah ya ce amma babu laifi game da hotuna waɗanda ba masu rai ba ce hoton mota ne ko gida ko wata fulawa ko wani kogi ko abin da dai ba mai ruhi ba to wannan babu laifi ina fata mun gane wannan li'annahu la yu'badu dan ba a bauta ma ire-iren waɗannan abubuwa wa qalu har ila yau suka ce aidan in sama yawmash shakki idan musulmi ya azumi ranar shakka randa ake tsammanin ko dai ta zama talatin ga watan ainihin wato sha'aban ko kuma ɗaya ga watan ramadan amma babu tabbacin an ga wata ita ke ce mai mu shakki ko yanwi annahu min ramadana sai zama mutum yayi wannan azumin da nufin shi dai yayi ramadana ne kuriha wannan ma babu kyau da annahu tashabbaha bi tashabbuhum bi ahli dan wannan shi ma yin kamantakekeniya ne da kiristoci da yahudawa li'annahum zadu fi sau muhim, saboda su sun ƙara yawan azumin da Allah ya wajabta musu to kai ma yanzu da kai azumin ranar shakka da tunanin ka ƙara a cikin Ramadan to kai irin abun da suke yi kenan wa qalu haka nan kuma malaman suka ƙara cewa fa idza gharabat shamsu idan rana ta fadi a al-imam wan nasu ma'ahu a wajen aikin hajji kenan sai liman ya gangaro ya taho daga ainihin wato arafa tare da sauran mutane ala hay'atihim kamar yadda suke a yanayinsu ba tare da an yi turereniya ko guje-guje ba hatta ya atu muzdalifa har a zo muzdalifa li'anna fihi izharu mukhalafatil mushrikina saboda a cikin haka akwai bayyanar da wa mushrikai in za ku iya tunawa a baya an tattauna wannan mas'alar cewa mushrikai sun kasance ba sa barin amin suna barin arfa kafin dare yayi kafin rana ta faɗi, sai aka ce to musulmai yanzu kar su bar wajen sai rana ta faɗi, sannan kafirai suna barin muzdalifa ainihin wato su zauna a muzalifa har sai rana ta fito sun hango hasken dutsen nan da ake hangowa sannan suke barin wajen sai aka ce musulmai su bar wajen da gaggawa da jijjifi kar su bari wannan yanayi yayi suna wajen وقالوا Aidan. la ya juzul aklu wa shurbu waliddihanu wa tatayyibu suka ce kuma bai halasta ba a ci abinci ko a sha ruwa ko kunu ko zoɓo ko fura waliddihanu ko a yi amfani da mazubi wajen shafa mai al'iddihan shine shafa mai mulka wa tsayyib ko kuma amfani da turare fi aniyatin zahab wal a cikin kwano ko mazubi ko kofa ko kofi amin ko kwantena wadda za a ce ga kwantenan wani turare ko kwantena na wani mai ko gwangwanin wani abin shafe-shafe ko roban wani ruwa ko gwangwani kan da aka saka wani abinci a cikin shi kar a sake ya kasance na zinari ne ko azurfa lirrijali wan nisa wannan bai halasta maza su ci ba bai halasta mata su ci a cikin kwanan zinariya ba bai halasta maza su sha ruwa a kofin zinariya ba bai halasta mata su sha ba bai halasta maza su yi amfani da turare wanda aka zuba shi a cikin mazumin zinariya ba haka nan bai halasta ga mata ba linnususi saboda maganganun da aka samu a cikin shari'a wanda suka nuna kyamatarwa da haramcin haka wali annahu tashabbuhum bi zil mushrikina don kuma yin haka din kamantakekeniya ne da tsarin rayuwar kafirai wa tana'umun bi tana'umil mutrifina wal musrifina kuma ƙoƙarin more rayuwa ne irin morewar da 'yan duniya suke morewa da masu yin barna da masu yin israfi masu almubazzaranci a ce mutum ba zai ci abinci ba sai a kwanan zinariya ko ya ci da cokalin azurfa to wannan ƙoƙarin morewa rayuwa ne fiye da kima wanda mun ji kuma a baya shi ma ba abu ne wanda yake musulunci na son shi ba kuma wannan tafarki ne na mutane masu almubazzaranci masu ƙoƙarin sai sun shaƙata a duniyan nan iyaka shaƙatawa Allah ya tsare mu wa qalu malaman suka ci gaba da cewa fi ta'lilil man'i min libasil harir suna ƙoƙarin su kawo dalilin da ya sa aka hana sanya tufa na alharini fi hujjati abi yusufa kamar yadda abu yusuf alqadi shine yaqub ibn ibrahim ibn habib kenan babban malami a mazhabin abu hanifa ɗaya daga cikin manyan halifofi guda biyu na abu hanifa wa muhammad da shi da ainihin abokin gwadawarsa shine muhammad ibn al-hassan ibn waqidin shaibani wannan babban malami daga cikin malaman mazhabin abu hanifa har ila yau ala abi hanifa suna kokarin kafa hujjar da ta sa abu hanifa ya fatawa akan haramcin sanya tufa na alharini filman iminif kirashihi game da hani akan yin shimfiɗa yin shimfiɗar gado ko lilliɗi da alhari ne wata alikihi ko a manna shi a jikin bango wasu bihi ko kuma a yi labule da shi cewa duka babu kyau da annahu min ziyil kasira domin wannan shine irin sutura kisara kisara sarakunan maguzawa na ƙasar ainihin ruma haka suke yi gadansu alharini labulansu alharini abinda aka rataye wani abu ma a cikin ofishinsu ko fadarsu shi ma da alharini komai da shi suke yi wal jababira da ainihin jabbarawa wato mugayen sarakuna macuta azzalume wanda suke taskace kudin al'ummarsu su ta jin daɗin duniyar nan alhalin al'umma kuma suna cikin bakar wahala da bakin talauci da fatara wannan shi yake nufi da ainihin wato jababira duk wani shugaba wanda zai zama yana cikin tana'um yana cikin jin daɗi iyakar jin daɗi ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya kwanta a wuri mai kyau bai san wahalar rayuwa ba bai san ana cikin kunci ba al'ummarsa kuma suna cikin matsanancin kunci to wannan ya zama jabbe ina ba da an fahimta wannan jama'a sai yake cewa a wata shabbuhu bihim haramun kuma kama da ire-iren waɗannan sarakuna su kisra sarakunan rumawa duk sauran sarakuna wanda suke macuta to kama da su ba daidai ne qala umaru umar yace wa iyakun iyyakum wa ziyyal aajil na hane ku da irin sitira ta ainihin wato maguzawa wa muhammadu fil jami' as Wala ya la illa bil fadda yace ba a yin ainihin azurfa a yin watan zobe kada mutum yayi zobe sai na azurfa ma'ana banda na zinari banda kuma na bakin karfe shi ma bai halasta ba akwai hadisi da ya inganta za mu zo mu ji akan cewa sanya zobe na karfe karfe nan shine duk abin da mayan karfe magnetic zai iya kama shi da sunan shi karfe babu kyau yin zobe da shi karanta littafin ainihin wato adabu zifaf fisnatul Mubahara, na malam muhammad nasir albani to haka kuma na zinariya da na shi karara ya haramta da haka musulmi idan yana so ya saka zobe to sai ya nemi azurfa ita ce silva kenan ina fata mun gane wannan wa qalu suka ce wa hadha nassun ala anna takhattuma bil hajari wal hadidi was sufri haramun wannan nassi ne akan cewa yin zobe bil hajari da dutse da zobe wanda yake na dutse in aka kankare dutse aka mai da shi zobe to haramun ne wal hadid haka zobe na karfe haramun ne was sufur haka zobe na zinariya haramun ne lil hadithil ma'asur saboda hadisin da ya zo nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ra'a ala rajulin khatama sufrin cewa manzon Allah ya ga wani mutum da ainihin zobe na ainihin wato zinariya faƙala mali ajidu minka rihal asna ya nake jin warin gumaka a tare da kai wara'a ala akhara khatama hadidin faƙala mali ara alaika hilyata ahlan nar sai ce mishi ya nake ganin ka da abun kwalliya irin na ƴan wuta wannan hadisin na biyu jama'a bai inganta ba amma wancan yana da shawahi. dukkanin suna da shawahi da su tabbatar da ingancin su akwai bahasi mai kwari kwarai da malam albani nasiruddin yayi a cikin wata littafi nashi mai suna adabu zifafi fi sunnatul mudahara inda yana magana akan khatamul khitba zoben sa rana irin wanda turawa suke amfani da shi yanzu ya shigo cikin musulmai idan za a aure wai idan an zo yin alkawarin aure sai a zo da zobe sanda mutum zai nemi cewa wancan ki aure ni mana sai zo da zobe a wani mazubi na musamman idan ta yi da ta aure shi sai ya kama dan yatsanta ya saka mata wannan maguzanci ne da yana daga cikin koyi da maguzawa din to da mala albani dini ya zo wannan waje to shine sai ya fada da zance dangane da shi kanshi zobe ma wani iri ne ya halasta tukuna a saka anan yace hakikin cewa wanda ya halasta a saka shine na azurfa idan mutum yana ganin yana so ya sanya zobe babu laifi ya sanya na azurfa a dama da hagu duka ya halasta hadisin sa cikin sahih muslim wallahu ta'ala a'lam wa mithlu hadha kathirun fi madhhabi abi hanifata mala yace irin wannan zancen yana nan da yawa a madhhabin abu hanifa to ya yayi magana akan madhhabi na farko kenan ko sai kuma a tarihance sai mazhabin al imamu malik wanda imam malik ya rasu ja shekara ɗari da ainihin wato saba'in da tara kaga ya rasu bayan rasuwan abu hanifa abu hanifa ya rayu har zuwa shekara ɗari da hamsin ne shi shi kuma imam malik zuwa shekara ɗari da saba'in da tara ya rasu to da haka shine mazhabi na biyu a bisa jeren giyar tarihin sai ce wa amma mazhabu malikin wa ashabihi fatawa imamu malik ko shi da ainihin ɗaliban makarantarsa da almajiran mazhabinsa fafihi ma huwa aksaru min zalika a cikin fatawarsu akwai zantuka waɗanda suka fi waɗannan na hanafawa yawa hatta qala malikun fi ma rawahu ibn al-qasim har aka samu imam malik a cikin maganar da abdurrahman dan qasim yake ruwaitowa cewa fil mudawwana a cikin al-mudawwanatul kubra cewa la yuhrimu bil a'jamiyya idan mutum ya tafi aikin haji imam malik ya ba da fatawa cewa kar mutum ya sake wajen furta labbaika allahumma labbaika ihrami kenan ko to kai ya sake ya fada da yaran da ba larabci ba ma'ana kan mutum ya ce Allah na amsa kiranka ya Allah ya fada ka da Hausa ko da wani yare wanda ba larabci ba imam malik ya ce babu kyau wannan wala yad'u biha kar kuma ya sake yayi addu'a da wani yare wanda ba larabci ba ina mutanen da suke bada fatawa cewa ayi sallah da Hausa wai in kana sallah in ka zo daidai adda wai baka yi larabci ba wai kai hausa kuma suna iddi'a'in wai su malikawa ne da kun ji fatawan malikiya jama'a wala ya da'u biha kar ya sake kar mutum ya sake yayi addu'a da yaran da ba larabci ba wala ya halifu kar ya rantsuwa da yaran da ba larabci ba ko ba aikin haji ba <laughs> jama'a ya kamata mu gane wato challenge ne akan mu mu musulmi cewa dole ne mu iya larabci don komun ki komun so larabci yaren addinin musulunci ne bai yiwuwa kuma kai musulunci sahihi ba tare da ka iya larabci ba bai yiwuwa jama'a amma an samu kai ne a wani yanayi wanda mutane duniya kawai suke nema da ka suna yin duk abin da kawai zai enhancing samun duniyarsu zai sauƙaƙa musu ko ya yauƙaƙa musu duniyarsu ne yanzu kaga ingilishi babu wanda yake yin wa'azi sai an koye shi amma kuma kowa ya iya saboda kawai in ka iya shi za ka more duniyan nan haka ake tsammani ko ake tsammani in ka iya shi to a duniyan nan ba za ka wulakanta ba kana da baki kana da magana kana da ta kana da hanyar cin abinci amma mutane gani suke don sun yi larabci rena su ma za a yi to yanzu babu na yaren da ya kai larabci ai karama a duniyan can ma don su kansu turawa wani abin sha'awa shine gogoriyo suke su iya larabci don suna fahimtar suna da asarori da dama da suke samu wajen fahimtar shi kanshi musulunci da tarihin musulunci da yadda al'amura suka gudana a daulolin musulunci saboda wasu larauci ba zai zama suna da shamaki tsakaninsu da masadar inda za su ga waɗannan karatuka daga original sources suna haƙura ne kawai akan abin da 'yan uwan suka fasara musu wanda 'yan uwan nan kuma suna da ahwa suna da tsaye-tsayen rai suna da san rai wajen fasara kai ku mai bincike da kake so kai bincike mu ta mutajarrad kana so ka karanta daga asali kai hukunci da kanka ba tare da ka dogara da fassara wani ba tukunna sai inda ya zama babu makawa sai kai haka zaka su kansu nasaran da mu muke tabi su ma suna son su koyi wannan yara mu kuma ba ma dan irin manufarsu ya kamata mu koya ba sai mu gane wani bangare ne na addinin mu jama'a shine mu iya larabcin da zai taimake mu mu fahimci addinin mu fahimtar alkur'ani da sunna fahimtar ma'anonin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma gudanar da ire-iren waɗannan sha'air na addini aikin haji ainihin wato addu'o'i da zaka yi da makamantansu wasu abubuwa da zaka karanta na addini duka kana da bukata ka iya larabci to ka dai suka ce babu kyau yin addu'a da wani yare wanda ba larabci ba babu kyau yin ihrami da wani yare wanda ba larabci ba babu kyau rantsuwa da wani yare wanda ba larabci ba mana kana cikin magana kawai sai aji kana rantsewa da wani yare to suka ce ba kyau domin mai rantsuwa addini ce shi yasa rantsuwa da ake yi ai addini ne mun gane ba ce aka karkai magana da wani yare ba amma aka zo rantsuwa suka ce da larabci aiki a malikiya jama'a <laughs> Allah shi kyauta wa sannan ya ce wani ha umaru radiyallahu anhu an raɓanatil a ajin umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda ya yi hani game da raɓana ina ma'anar raɓana an raɓana shi ne kamar yadda al'imamul jauhar ya fasara cikin siha shi ne yaren da ba larabci ba ya ce alkalamu bil a shi ko malamin ainihin wato mai tajul arus min jawahiril kamus shi ne ainihin wato fairuzu abadi kenan shi kuma fassara yake cewa shine duk wani zance da mafi yawan mutanen da suke wurin ba sa fahimta kamar kai zaurance ko kai magana da wani yare da ba a ji duk wannan ana ce mashi rabana ko ka dinga magana da saurin baki ba ka so a gane me kake faɗa duk wannan yana cikin rabana amma abin da yake nufi anan shine ratanatul a'ajim ay lughatul a'ajim yin zance da yaren da ba larabci ba al'imamu a khalifa umar ɗan khattab ya ce babu kyau yace ce inna ha khabbun ya ce wannan khabbun aizance ne wanda yake yin shi wato mara tsari asali alhabbu shine kamar tafiya ya aka ce habba yan mutum wanda yake tafiya ba bisa tsari ba yana tafiya ba a natsa tsaba ko kuma yana yana yana sauri ya wuce iyaka a cikin tafiyarsa to haka zance da ake yi da yaren da ba larabci ba habbun. kamar tafiya ce mara tsari ta yana hukuncin yanzu mu duk da ba larabawa ba da muke magana da yarurrukan nan namu kar manta yanzu wannan yana yi ne da larabawa ba da waɗanda ba ma larabawa yake ba kuma a lokacin waɗanda ba larabawa ba duk kafirai ne mafi yawansu ko kuma waɗanda aka ƙahara su suka shiga musulunci saboda an fi ƙarfinsu ko waɗanda suke cikin musulunci a matsayin jiziya. a matsayin wato suna ba da jizya a matsayin su na kafiran amana amma yanzu mutanen da suka musulunta a ƙasashe daban-daban waɗanda ba larabawa ba ne kamar mu yanzu hausawa da nufawa da bare-bari da fulani da yarbawa da inyamurai da biyarukan ƙasar nan da waɗanda ba na ƙasar nan ba shin idan mun musulunta za mu daina magana da yarurrukanmu ne mu kama yaren larabci ya zama shine mu na farko idan an samu haka to shi yafi domin kalli tarihin larabci tarihin musulunci za mu ga duk ƙasashen da musulunci ya je jama'a abin da ya faru kenan akwai ƙasashen da yanzu ana lissafa su a matsayin ƙasashen larabawa amma asalin su ba na larabawa ba ne ƙasashe ne na bebayi irin tauka duk inda ake ce ma north africa ɗin tun daga misra da sudan da algeria da morocco da tunisia da ire-irensu waɗannan ƙasashe da ake ce musu shimalu afirka haka ƙasashen gabas ta tsakiya in ka ɗauke hijaz makka kenan da madina ka ɗauke yaman da wasu ɓangarori kaɗan na suriya duka sauran iraki da ainihin bahrain da qatar da ire-irensu duka waɗannan asalinsu ba Larabawa ba ne suna da yarurrukansu daban amma da musulunci ya je sai suka yi assimilating suka narke cikin larabawa to haka har ƙasar spain da musulunci ya je andalus kenan haka larabci ya waye gari shine yaren da duk suke magana da shi wannan shine abin da yake al'aula mu daina magana da wani yare mu kama yaren alkur'ani mai kai da shi kama yalal asaf hakan ba ta samuwa a irin kasashenmu to wannan kuma bai zama uzuri akan shi kenan sai mu ce ba ruwanmu da larabci ba za mu koya ba dole ne mu koyi larabci don ibadojinmu don mu rayu a cikin ainihin asalin ƙwaryar musulunci cikakkiya imamu shafi'i kuma ya ce wanda duk ya iya larabci mutum biyu da suka iya larabci idan ba sa yi sun gamu da junansu to alama ne akan munafukai ne mana munafunci ne a cikin aiki ba ƙida ba ko munafunci ne a cikin aiki a ce na iya larabci ka iya larabci sai kuma mu haɗu ba za mu yi ba sabo da yin hausa sabo da yin fullanci sabo da yin barbarci kuma wannan shi yake hana mu yin fluency fa a yaran ni yaran da ba ka yin shi yau da gobe babu ran da za ka iya shi iyawa ta gaske yanzu ana magana da larabci ko ingilishi sai ga duk abin da ake faɗa kana ganewa amma kuma an ce kai sai ka ta yin ina saboda ba ka yi kullum yanzu 'yan yaran nan na firamare albani science sai ga yaro ne mai ya kure ka yaro kankani ba nan sai dinga ce maka me sunan kaza da larabci ko ka ji kawai ya ya ya ralle kawai yana ta magana kuma daga su han malaman su kai ma kafi kafi sai larabci daga su han malaman su amma me yasa suna yi kullum mun gane jama'a shekara nawa da aka buɗe makaranta har yanzu ba a yayi yan primary six ba amma za ka ji yara kawai malam sun ralle suna ta yi ashe mu mara za mu yi haka za mu iya Allah zika mara albani haka ya ta mana wannan ainihin gogoriyan da nuna mana cewa a saba da yi amma ina wani abun ma ban takaici in kaje kana yi a cikin mutane sai a ce ka cika feleke da zarar yanzu kana cikin bus ka buga ma wani abokin ka waya aka ji kana larabci sai a dinga kallon ka dan boko haram ne haka za dinga kallon irin kana kana tuna wani ga inda za a jefa bom kenan ko wallahi haka wata rana a layin ATM ne ba ina magana da wani a waya na muna larabci ya kawai sai na ga mutane suna kallona suna instagramin me nake yi kawai sai na juye mai na koma turanci tun da ya iya turanci kawai sai na juye na koma turanci sai kuma abin ya zama ya fi da mamaki yanzu ah, to wannan ya iya duka biyun kenan ma to jama'a ya kamata mu lura larabci yana da muhimmanci kwarai a cikin addininmu da da ainihin wato kiyan dinmu da da identity dinmu huwiyanmu a matsayinmu na musulmai huwiyyarmu a matsayinmu na musulmai larabciya da muhimmanci kwarai kar mu ba da wato kafa da za mu gaza iya shi saboda shi ne asalin yaren da ya kamata mu yi amma tun da ba mu iya ba to sai mu yi wanda muka iya duk da haka a wurin ibadoji to wajibi ne mu iya na ibadoji aƙalla addu'o'i azkar karatun alƙur'ani irin wannan ihrami da za a yi na aikin haji da ire-irensu addu'o'in da ake yi a wuraren shan ruwa da fita gida da shiga bayi da makamantansu duk larabci ake yin su ko to waɗannan ba ka wani uzuri da za ka ce bari ka dinga fassara su da hausa bari wai a baka fassara hausa ko ta ingilishi wai ka dinga yi ba ka da wannan uzurin in dai har ka iya zama a koya maka turancin da za ka karanta adda da turanci to ka je ka koma ka zauna a koya maka na larabci in ya so ka mutu kana cikin koya ko da baka iya ba kana da uzuri dai ne ga mutum yana yawo da hisil muslim na turanci yana ganin wai shi ya wadata da wannan na ingilishi ba ruwan shi da larabci wannan jama'a bata ne ba wai Allah baya jin yaran bane amma ba da haka Allah ya saukar da adab ba shine kawai matsala in zai halasta ma'ana in zai zama ana ana hana ka akan ka ƙara wani lafazi na larabci a cikin adiya ma'asura ko to ashe min babu aula a hana ka canza ta zuwa wani yare mun gane ko jama'a in aka zo wa rasulukal ladhi arsalta karka mai da shaka daga wa nabiyyuka allazi arsalta domin kai zuwa cikin lafazin ka ce wa rasuluka ko annabi ya hana kamar da zuwa cikin hadisi sai muslim ashe ya ya tsanani a hana canza addu'o'in zuwa wani yare ka zauna ta hiya kawai sai ka dinga cewa gaisuwa ga Allah da kyawawa da lafuzza masu daɗi kana jin wannan ta zama sallah jama'a ya zama drama kuma yi zaka gaskiya saboda Allah jama'a mas'ala ce mai muhimmanci mu saba yi wai da yi wa ƴaƴanmu larabci a gida duk sannan irin wannan magana kan yaba wa malam shitu wallahi malam shitu wannan namu na Allah ya saka mai da alheri yaran shi zaka yi mamakin irin larabcin da suka iya saboda baya musu Hausa inda na fahimta a gunshi na koyi wannan ɗabi'a ta yi ma yara larabci lokaci kankari kuma ko sai naga suna iyawa tun kana musu wanda kake ganin ya musu nauyi sai kawai wasu sai su faɗa abin da za ka rasa tana ma wai a ina suka ji shi ma yaushe suka ji wannan sai ga kamar ya wuce a su za ka jama'a sai mun yi manufa a faɗa kuma a yi aiki ba wai kawai faɗi a wuce ba ka ga yara ɗin nan ƙanana jama'a mu kamar yadda mali yake faɗa daga an samu matsala galibin mu daga baya muka tuba eh, kawai tsinta addini muka yi akan titi wallahu musta'an walahul fadlu to amma yaran da aka taso su aka haife su a cikin salafiya a cikin sunna a cikin aƙida to su za a iya a gyara musu tarbiyyarsu da tunanin su da sakafarsu ta bambanta da irin tamu sai zama ko da yanzu ba a samu irin wannan ba to in Allah ya so nan da shekaru ashirin zuwa sha biyar wani jil zai taso wani sabon generation sai a gan shi da ainihin akaliya da sakafa wata take mai ban sha'awa wanda za su iya masala wato mujtama islami aksar mai manu masiluhu na hannu Allah ya ce muke mu akan haka abin da ya akwai ainihin bukatar jajircewa jama'a da dagewa a takaice don haka yin magana da wani yare wanda ba larabci ba ya halasta ga wanda bai iya wani yare ba sai larabci amma ga wanda ya iya yin larabci to khilaful aula ne ya dinga magana da wani yare wanda ba larabci ba na iya tana mala ya faɗa ya ce har da irin karatuka nan da yake in so samu ne fa a ce ba za a fasara su da hausa ba kun tuni malai wannan magana kuma kun san da za a ce misali yanzu a ce a mai da gaba ɗaya sunna karantawa a ƙasar nan sai da larabci ko da an rage malaman bogi wallahi mafi yawan yan dagajin nan dole su haƙura kun fahimci dalilin wannan saboda ba za su yi wannan larabcin ba yanzu akwai mutanen da za a so a ce ana so su zo su jawabi a wani waje misali yanzu kaddara in aka je aikin hajji ana zuwa wurare a yi tattaunawa da malamai a je ziyarori wajen wasu masu da'awa da wasu manyan malaman salafiya da ake jin labari mala ya shafa mu labari ana duk sanda ya gayyaci wasu waɗanda a nan Najeriya sun fi kowa karara a matsayin malamai in yace to ku zo mu je wuri kaza ana wani taro ko wani sanaci a alga ta malam ko kirce mu a can sun yarda su malam albani sa wakilce su saboda in an je wurin ba zai iya magana ba don duk karatun shi da ilimin shi na Hausa ne shi malami ne kawai hausa speaking scholar ne al'alimul mutahaddis bi lokaci hausa amma aka ce da za a jawabi da larabci ne to ran nan fa asirin shi zai tuni za a gane iya alkadarin ilimin shi to da za a ce yanzu a kafa wata doka cewa duk wanda zai wa'azi a Najeriya to yi da larabci shikenan kaga duk wanda ba shi da certification a matsayin ya iya larabci shikenan shi daga nan an soke malantar shi sai Allah ya wadatar da mutane daga sharrin bakinsa shi kenan ina ma a ce a samu wannan yanayin kuma kaga da mu masu saurare dole za mu iya larabcin don mu iya saurare don yanzu waye yake shiga jami'a da tunanin wai a can zai koyi ingilishi dole sai ka koyi shi daga waje don in babu ingilishi ba za ka sa abin da yake ba to da duk wanda ya san in shi wani majalisi na karatu ko tafsiri in ya je duk wannan karatun da sharhin da za a yi da larabci za a yi to wannan ne ta samun shi ya koyi larabci Allah ya tsare mu qala yace wa akrahu salata ila hajarin munfaridin fi at-tariq yace ina kyamar ayi sallah a cikin mu da wani ha yau ko ina kyamar mutum ya sallah ya sanya wani dutse kwaya ɗaya a gaban shi ya sallah a gaban dutsen a kan hanya misali amma ahjarun kasira amma idan duwatsun suna da yawa faja'izin to ya halatta. ina wajihin wannan saboda dutse kwaya ɗaya idan mutum ya sallah a gaban shi zai yi kama da maguzawa masu tsayawa a gaban dutse suna addu'a ko masu zuwa kan duwatsu suna yin yanka suna roƙon duwatsun suna tunanin duwatsun nan suna da wani tasiri gare su amma in ya zama duwatsun da yawa to ba bai ware wani ɗaya yana bauta gare shi ba na'am eh sutura da dutse ba eh wa qala wa yukrahu tarkul amal yawm al-jum'a yace sannan kuma an kyamatar da musulmai daga barin yin aiki ranar juma'a ka ila ahlil kitabi yau sabt wal kamar yadda kiristoci da yahudawa suke yin weekend ranar asabaci da lahadi to kar kai ma musulmi ka ce to ni ba zan dinga zuwa kasuwa ranar juma'a ba ko ba zan dinga bude shagona ko ba zan je ofis ranar juma'a ba ko ba zan yi wa duk wani kamar yadda juma'a ranar hutu to wannan yin kama da maguzawa ne saboda suna girmama asabar yahudi kenan kirista suna girmama lahadi sai zama ba sa yin aiki waɗannan ranaku ka kama musulmi ka ce garan da ka girmamawa a mako don haka lazumin haka ba za ka yi aiki ranar ba to ka yi kama da su wajen barin yin aiki saboda girmama rana yanzu jama'a ku a ku da muka fada irin wannan kwarakwaran har ma wani sai ya ce maka ya za ka ce na fito don juma'a kai baka san yau juma'a ba ne? to ba kyau faɗan haka duk abin da kake yi kaka fasa don juma'a ce ka fita da shirin ka na yau juma'a ne in lokacin juma'a yayi ka rufa rumfarka ko ka ba ofishinka ko ka bar wajen kasuwarka ko gonarka ka je ka sallar juma'a ka dawo ka ci gaba da aikin ka in kuma ka gama daga nan shikenan babu babu laifi amma dai kudurta cewa ba za mu yi aiki ba saboda yau juma'a ne to babu kyau a cikin addinin musulunci jama'a wannan shi yasa a yanayin da muke rayuwa yanzu babu shakka sai mun zama muna da ainihin taka tsantsan jama'a wajen menene ya kamata mu yi dan kawai mun ga kafare suna yin kaza sai mu ce to mu ma ya kamata a ce mu yi kaza mun yanzu haka mutane muke da irin wannan tunanin duk abin da kafare suke sai ga to ya kamata mu ma mu kawo irin shi cikin musulunci mana wanne ne zamu yi ya kama da nasu da aka kawo irin su nasu fata nan da ire-iren su da makamantansu da aka aka kawo ɗabi'u ga sanan munana da dama suka yawa a cikin addinin musulunci wannan fikira ta ta kawo maulidi cewa ana girmama annabi isa ana tarawa da ranar da aka haife shi me zai hana mu dinga tunawa da ran da aka haifi manzon Allah dan in daraja ce ya fi annabi Isa idan mutunci da ya kawo cikin duniyar nan ne da karama ya fi annabi Isa da haka shi ma ya kamata a mishi wannan kaga akaliyar daga kurin kiristoci to irin wannan suna nan da yawa in baka kula ba da kyau to sai kaga kana yin wani abu baka san irin nasu bane ina ba da jama'a mun gane wannan yanzu ku duba ku ga jama'a irin wannan ɗabi'a ta juma'at mubarak ɗin duk juma'a yanzu ka dinga haduwa da messages kenan a cikin eh, wayarka ko a wani eh, platform na social network musulmi ustazai wani ma aya zai ja ko hadisi sai ya hada ya ce juma'at mubarak ai ya samu wannan juma'at mubarak ake cewa ko juma'at karim idil karim duk waɗannan ramadan karim duk su ne irinsu ne jama'a ko a ce ranar da aka haifi wani ta kewayo ran da aka haife ka an haife ka misali a ce sha biyu ga watan disamba to duk ranar sha biyu ga watan disamba sai ga kana expecting messages saƙonni da wayoyi daga mutane wai su maka murna rana haihuwa ka ta wayo, har wani ma in ba mashi ba sai ka kaman wai ba a damu da shi ba wani aka sai su bata da matar shi shi kai baka san yau birthday dina bane wannan duka maguzanci ne jama duka al'adun kiristoci ne wallahi ba su da mashiga a musulunci kuma dole sai mun guje su dole sai mun yi watsi da su mu nuna sam ba ma yin irin wannan al'adar mu ta musulmai ta sha bamban da ita ranar da aka haife ka ba ta da wani ta'asiri dan na farko tukunna ba kai ka zaɓa ranar da haife ka ba ko akwai wanda mamaka bai ta zaba ba haka ne ko ba haka bane zama ma'ana wani abu ne kawai ya faru haka ittifaqan musadafa ce kawai ko incidence ne ba kai ba kamar ranar aure ne misali da kai ka zaɓa ko wanda zai baka ya zaɓa ya ce to rana kaza nake so ba to ko da wannan ne ma sai ne ne sun makana maza anniversary sunan da ake na aure anniversary wani ma na graduation anniversary na kaza duk ga sunan iri-iri sai zama kusan kowace rana ko kowane mako akwai wani biki mutane sun zama kawai 'yan biki sun shashance gabaki ɗaya ba abin da suka damu da shi illa ire-iren waɗannan abubuwa na ɓata lokaci da haka zama ramadan karim juma'a karim ko haka ake cewa eid karim duk wannan babu wani karama a cikin shi daga musulunci duka al'adun kafirai ne aka kokarin a musuluntar da su kuma ba su musulunci ba ina fata mun gano wannan jama'a Allah ya shirye shi mu na'am sai yake cewa wa yuqalu kuma ana cewa min ta'azimillahi ta'azimu zishaibatul muslim ya zo a cikin hadisi wanda al'imamu ainihin wato Bukhari ya fita a cikin adabul hadisi ne Hassan insha Allah Mala albani Nasiruddin ya tabbatar da haka a cikin talikin da ya yi ma littafin adabul mufrad da kuma takhriji cewa mutane uku yana daga cikin girmama addinin Allah ka girmama su na farko shine mutumin da yake yana da furfura musulmi mai furfura dattijo kenan ko na biyu shine hamilul qur'an ghairul jafi wa ghairul ghali wal jafi anhu mahadacin alqur'ani ghairul ghali wanda bai zaki ba wal jafi wanda kuma bai yi wasa da sa ba wato wanda yake kan iktisad yake muqsidi game da qur'ani yana aiki da shi yana karanta shi yana karantar da shi baya girman kai baya alfahari ba kuma yayin abubuwa na shirme wanda bai kamata a sama da cin qur'ani yana yi ba gama da cin qur'ani yana wuni a filin kwallo kuma da cin qur'ani da shi yake zuwa wuraren kaɗe kaɗe da raye-raye kuma da cin alqur'ani sune yan ɗaukar amarya duk an yi aure a unguwa kaga wanda bai dace da shi ba ko kuma ma da cin alqur'ani wanda zai zauna shi kuma alfahari kawai yake saboda shi ya fi kowa kaifin hadda ya raina kowa baya gaisawa da kowa ka gan shi baya amsawa baya mutunta mutane duk inda ya zauna sai an kosa ya tashi saboda mugun halinsa to wannan kaga ya zama aljafi kenan wancan kuma ya zama wannan ya zama alghali kenan ko wancan kuma ya zama aljafi ma da cin alqur'ani da za a mutunta shine wanda ya dauki alqur'ani a matsayin baiwa ce Allah ya mishi kuma challenge ne sannan yana karanta shi yana aiki da shi dare da rana yana karantar da shi kuma yana da tawalu to wannan shine wanda za a girmama shi na uku kuma shine ainihin wato da wannan na ukun da aka ambata anan shine shugaba wanda yake mai adalci was sultanil muqsit The sultanil muqsit uku dinnan sun tabbata jama'a dattijo ma da ta alkur'ani mai mutunci da addini da kuma shugaba mai adalci manzo Allah yace yana daga cikin girmama Allah ka dinga girmama su duk abin da za ka ba su a matsayin girma da mutuntawa wanda bai fita daga haddin shari'a da al'adu na kwarai ba ko to wannan ka musu daga cikin girmama addinin Allah ya daga cikin tabbatar da sha'irul lai ina fata mun gane to duk da haka sai ya ce kila sai aka tambaya aka ce farrajul yaqumu lirrajuli lahu alfadl wal fiqh to idan shugaba din nan na kirki yazo waje ko malami ma da cin alqur'ani ko malamin fiqh ko malamin hadisi ko malamin mathematics ma da geography da physics da komai ko kuma wato wanda aka ce dattijo ne ya zo sai aka ce mene a miƙe saboda girmama shi mutum ne ana ganin shi mai daraja babba sai ya zo waje to daga cikin girmamawa da za a bashi shin haddar miƙewa idan ya zo waje kala sai ya ce akrahu zalika ba na son haka wannan abin kyama ne a ce sai ya miƙe mishi wala ba asa bi an yi wa sa'alahu fi majalisi amma babu laifi a matsa mushi ya zauna amma a miƙe a bashi waje ko a miƙe sai ya zauna ko da zaran an gan shi ya fuskanto duk a tsatsaya sai ya zauna sannan kowa zai zauna yadda ake wa alƙali ko shugaban taro duk wannan magudanci ne da ma duka babu kyau addinin musulunci wayalal asaf sun yaɗu kwarai a cikin mu sun yaɗu yaɗuwa mummunan yaɗuwa ta yadda ma ba a tsammanin ma babu kyau kai da kake can babu kyau kai za a gani a matsayin wani bahago ko wanda bai waye ba ko mutumin da kuma shine gaskiya cewa babu kyau kuma dole a ce babu kyau kuma dole a bari Allah ya tsare mu qala yace wa qiyamul mar'ati li zawjiha hatta yajlisa min fi'lil jababira haka mata aure wacce tana gida da zarar mijinta ya shigo za ta miƙe sanda ba mai gida ta tsaya a tsaye har sai ya zauna sanan ta samu wuri ce wannan ma yana daga cikin aikin jabbarawa azzalimai wa rubama yakunu nasu yantadirunahu shine zaka ga mutumin da wani lokaci mutane suna ta jiran shi fa idza tala'a da zaran ya bullo kamu duka sai a miƙe yadda yake ana taro a gidan gwamnati ko a ma'aikatu ko a ofisoshi za a yi mitin ne za a yi wani zama ne za a yi wani symposium ne ko samina ko wani kwalikiyon, ko mai aka kira shi da suna da an ce ga chairman of the occasion ya zo sai kawai kowa ya miƙe daga wurin zaman shi sai ya tsaya duka kyam kama alif sai ya zauna wannan maguzanci ne jama'a ba kyau kowa ya zauna yadda yake kawai shi kenan shi ma ya zo zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan dabi'a ba dabi'a kware bace sannan sai ya ce falaysa hadha min fi'l al-islam wannan baya daga cikin aikin musulunci wa huwa bima yunha anhu min at-tashabbuh bi al-kitabi wal ajib yana cikin abin da ake hanawa na kamantakekeniya da ainihin ahlul kitabi da maguzawa wa fi ma laysa min amalil muslimina ashaddu min amalil kufiyina wa ablaq yace kuma wannan yana cikin abin da ba aikin musulmai bane wanda yake ashaddu min amalil kufiyina wa ablaq ma annal kufiyina yubaliguna fi hadha albab akwai abubuwan da suke ba wannan ba wanda sun fi tsanani fiye da abin da muka ji ma'ana abin da muka ji a baya na maganganan maganganun da aka dauko da kufiyun sune mazhabin Abu Hanifa ko to zaka samu a wannan mazhabin na Imam Malik akwai maganganun da suka fi wannan tsanani duk yace amma duk da yake mutanen Kufa su kuma sun kai nasu tsananin ta wata fuska hatta takallama ashabu abi hanifa fi takfiri man tashabba bil har malaman mazhabin abu hanifa suka yi magana akan kafirta wanda ya kama da kafirai fi libasihim wajen irin suturar su wa a ayadihim da bukukuwansu abin da yake yana mukarana ne yanzu yana kawo mana maganin malikiya ne bayan da kaji wannan sun ce ba aikin musulmai bane sai ce akwai maganganu a mazhabin malikiya wanda suka shafo su abubuwan da za ka yi mamakin tsananin da suka yi wajen cewa kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau wani abun wanda watakila a gun malaman kufa su ne ashabun ra'ayi kenan hala ba su gan shi a matsayin ba kyau ba saboda mene kufa dama ba ƙasar laraba ba ce to hala akwai abin da su suna yi ba sa ganin laifin shi sun shiga musulunci amma ya tabbata cikin al'adunsu amma a madina saboda ƙasar larabawa ce wannan abin an yi shi za a gama guzanci ne to da haka sai ya zama a kufa wajen kamiyar yawan abubuwan da ake haramtawa ɗin bai kai yawan na madina ba amma wajen hukunci hukuncin ya fi na madina tsanani shine su suna ma kafurtawa ne mun gane bambancin da ba kamar yanzu munan dole akwai abin da muke wanda watakila kakanninmu na da can hausawa da fulani da bare-bari wanda ba su san musulunci ba hala su suka fara yin shi watakila misali yanzu kaddara babbar riga watakila an aka bincika za a je sanda hausawa ba su musulunta ba ma ana saka ta amma yanzu ana sakawa kuma yanzu ba a ganin ta a matsayin rigar kafare ko saboda munan muna da jiɗi asali da wani maguzanci da aka taɓa ya ƙasa amma su kuma fa larabawa a makka da madina to dama can larabawa ne su musulunci ya zo ya tabbatar da mafi yawan al'adunsu masu kyau ya kora duk waɗanda ba su da kyau to sai ya zama a nan akwai abin da muke yi al'adar mu ce amma yanzu ya saje da musulunci to babu laifi to ka ɗauka kamar mu ne 'yan kufa ɗin amma irin wannan abin a madina ta yiwu har yanzu za a gan shi a matsayin al'adar da ba ta ainihin wato mutane ba ba ta mutanen garin ba amma a wajen hukunci ba sai zama mazhabin abu hanifa hukuncin da suke baiwa shigar kafirai da musharaka a cikin bukuwan kafirai hukuncin ya fi tsanani fiye da na mutanen madina ne a gudun mutanen madina kawai za su ce ne suna kyama ba kyau a mutanen kuma sai su ce wanda ya kafiri ne kaga nasu ya fi tsanani inda yake akwai abubuwan da su kuma ragowan asar ne na kakanninsu suna yi hayan Allah ya samu dace wa qala ba'du ashabi malik wasu sahabban maliku suka ce man zabaha bittikhatan fi a ayadihim wanda ya yanka kankana ya sha da nufin yana taya kafirai murnar bikin su kaga dai kankana halasce ko fa inna ma fa ka annama zabaha khindira munin aikin shi kaman munin aikin wanda ya yanka alade ne abin da ya halasta ka yi shi ranar da suke bikin su dan kana ganin wai kana taya su to balantana kuma ga wanda ya haramta ma'ana yanzu ranar kirsimeti sai ka yanka rago to inda ka san ka kare inda ka yi ne da sunan bari ka taya su haka ranar kirsimeti ka sanya sutura wanda ta halasta kasa da sunan kana gayu kana taya su kirsimeti kana yin interfaith ko to inda ka san kai yawo tsirara haka munan aikin yake Allah ya tsare mu jama'a wa kadhalika ashabu shafi'i to bayan da ya gama da mazhabin imam malik yanzu kuma sai ya haura kan mazhabin imam shafi'i ko yace haka nan mazhabin shafi'i sun ambaci zakaru hadal asla fi ghairi mawdi'in min masailihim mimma ja'at bihi al-atharu sun ambaci irin wannan ka'ida a wurare da dama daga cikin matsalolin su kamar da yazo a cikin hadisai kama zakara ghairuhum min al-ulama kuma kamar yadda wasu malaman daban suka ambata mislu ma zakaruhu fi nahyi anis salawati fil awqatil anis salati fiha kamar da suka yi bayani dangane da ainihin hukunce-hukuncen salloli waɗanda ake yi a lokutan da ya haramta misal tulo ishamsi wa gurubiha kamar lokacin fitowar rana da lokacin faɗuwar rana zakaru ta'alila zalika sun ambaci hujja haka bi annal mushrikina yasjudu lishamsi na idin cewa abin da saka aka hana yin sallah daidai fitowar rana ko faduwar ta saboda kafirai mushrikai suna masu bautar rana suna yi mata sujuda a daidai wannan lokacin kama fil hadith kamar yadda haka ya zo karar a cikin hadisin cewa innaha sa'atun yasjudu lahal kuffar wannan wani lokaci ne wanda kafirai suke marana sujuda wa zakaru fi sahuri wa ta'khiri suka yi magana game da sahur da kuma ainihin jinkir da sahur cewa anna zalika farqun baina siyamina wa siyami ahli kitabi jinkirta sahur shine bambancin da ke tsakanin azumin mu da azumin ainihin kiristoci da yahudu wa zakaru fil libasi suka sake yin zance dangane da ainihin sutura suka ce annahayu amma fihi tashabbuhun tashabbuhun rijali bin nisa hani da aka yi na maza su dinga sanya sutura irin na mata wa tashabbuhun nisa bin rijal da kuma mata su dinga sanya sutura irin da zai kama da ta maza wa zakaru aidan har ila suka ambaci cewa ma ja'a min al-mushrikina kanu yaqifuna bi arafat ila ila sirar shams abin da ya zo daga ainihin mushirikai cewa suna tsayawa a arfa har sai rana ta yi fatsi-fatsi wa duna min juma ba da tulu ishams sai kuma su fito daga ainihin arfa ɗin bayan daga muzalifa bayan rana ta fulu wa ja sunnata ja'at bi mukhalafatil mushrikina sunna ta zo da cewa a saba musu fi zalika game da wannan bi ta'rifi ila aka ce a tsaya a arfa har faduwar rana wal bi juma ila da tulu'i shams da kuma kwana a muzdalifa a bar muzdalifa gab da fitowan ainihin rana kama za a fil hadisi kamar da zo a cikin hadisin cewa khaliful mushrikina da kuma khalafa hadayuna hadayal mushrikina da inda annabi ya ce ku saba wa mushrikai da kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shiriyar mu ta saba da shiriyar ainihin kafirai kamar da duk wannan hadisi sun gabata a baya wa zakaru aidan ash-shuruta har ila mazhabin Imam Shafi suka ambaci sharuɗa ala ahli zimma irin kwandishan da za a baiwa kafirai waɗanda za su zauna ƙasan musulmai cewa daga ciki akwai man'uhum an tashabbuhi bil muslimina wajibi ne a hana kafiran da ke zaune a musulmai yin kama da musulmai fi libasihim a cikin sutura wa ghairihim da ma abin da ba sutura ba mimma ya tadammanu man'ul muslimina aidan wanda a cikin haka akwai su ma musulmai kenan an hana su tilqa'iyan an hana su an mushabahatihim fi zalika an hana musulmai su ma su kama da kafirai kenan a ƙasan ma musulmai kenan tafriqan baina alamatil muslimina wa alamatil kuffari dan a raba tsakanin tambarin da za a gane musulmi da shi dan da za a gane kafirai da shi wa balaga fa'ifatun minhum fanahu an at-tashabbuh bi ahli al-bid'ah sai aka samu wasu ma daga cikin malaman mazhabin al'imamu shafi'i suka kai matuka sai suka ce su a gurinsu babu kyau yin kama da 'yan bid'a waɗanda ma ke cikin ƙwarar musulunci kenan fi ma kana shi'arar lahu a cikin abin da ya zama tambarin 'yan bid'a aka san 'yan bid'a da shi to wajibi ne musulmi ahalus sunna salafi ɗan izala to ya gujewa wannan wa in kana masnunan suka ce ko da asalin abin sunna ne sai aka waye gari yan bid'a aka sani da shi to sai a guje mai kaga wannan mubalaga din kenan Kamar zakarahu ta'ifatun minhum fi tasnimil qubur kamar yadda aka samu wasu daga cikin malaman mazhabin Imam Shafi'i suka ambata dangane da yiwa kabari tozo fa inna mazhab Shafi'i anna al-afdala tasqihaha tasqihuha amma da Imam Shafi'i abin da yafi daidai shine ayi level a yi lebur da kabari kada a mai tozan nan kaga tozan shine sunna asali to sanda suka ba da wannan fatawa an wayi gari ne cewa yan shi'a rafida a wannan zamanin su aka sani a makabartan suna wa kabarin tozo don haka sai malaman mazhabin shafi'iyya a wannan lokacin suka ce to yanzu fatawa ta canza don haka a koma a yi lebur da kabari duk da yake wannan fatawa ba daidai ba ce ina ba ta mun gano na jama'a ibn timiya zai faɗe ta amma gaskiya shine cewa ba daidai ce abin da yake sunna dan wani dan bid'a yana yi ba za a fasa yi ba dan aka yi haka za a samu zari'a da yawa akan abubuwa amma abin da yake halas ma'ana fatawa mubalagan shine da suka ce wa in kana masmunan din nan amma a halas to babu laifi a guje mashi shine misalin da muka ranna yanzu kamar sanya bakin kaya a ƙasa irin tamu ta Najeriya tsakankanin watan muharram zuwa cikin safar to ya zama sha'ira ce ta 'yan shi'a su ne suke sa kaya baƙaƙe da sunan suna yin ainihin ta'abin suna yin makoki na Husaini dan Aliyu dan Abu mai Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa to yanzu musulmi sai ya guje wannan saboda mawatsin shubuhat ina ba ta mun gano wannan jama'a musamman a wannan watannin kaga asali sanya kayan halas a daidai nan ne malam usaimin a sharhin da ma wannan littafin yayi wata magana mai ban sha'awa kwarai inda yake kwatance ce kamar carbi yace carbi koda ya halasta ya wayi gari ya zama sha'air ne na yan bid'a to malamin sunna ya guje mai koda ya halasta jama'a balantana bai halasta ba dama na kafirai ne na maguzawa to sai aka zama an shigo da shi musulunci an cusa shi da karfin tsiya ya zama sha'ira ce yanzu ta yan bida yanzu din da ga mutum da carbi musamman mai layin nan mai za a fara tunani wannan wani shehi ne ko wani muridi ne ko wani tababbe ko ba ga za a fara tunani ba to sai ibn usaimin ke cewa saboda kai malamin sunna an kana yawo da shi idan malamin sunna ne kai wanda ake ganin mutuncinka ake koyi da ayyukan ka da maganganunka to za ka sa mutane su fara tunanin a ah, ashe carbi ma babu kyau kun ga malam wani da shi yace idan kuma kai ba irin wannan mutuncin kake da shi ba to zaka sa a maka mummunan zato sai a ce a ah, ashe wannan ma nasu ne kaga duka da bangare biyan ka lalata kanka ko ka lalata al'umma to da irin wannan jama'a har sai da malamai suka yi magana akan sunaye da laƙubba wanda ya zama an san mutanen banza sun shahara da su in za ku yi wani katu da malam ya a cikin littafin abin nan sai muslim Allah ya gafarta mishi a cikin game da sunan hajjaj ibn sha'ir malamin imam muslim ko wanda sunan shi hajjaj ibn yusuf ibn hajjaj sunan shi kenan to amma da an ce hajjaj ibn yusuf za a fara tuno wancan sarki na zamanin banu umayya macucin nan Allah ya gafarta mai da ka sai malamai suna kyamar a dinga kiran wannan babban malami da irin sunan wancan sai ana ce mishi kawai hajjaj ibn sha'ir saboda baban shi kuma na da wannan ainihin siffa ko ko laqabin shikenan sai sunan shi kuma Hajjaj ibn Shair to haka yanzu mu nan zage zage wannan azazzaki wannan Ibrahim Yakubu wannan shugaban yan Shi'a ya bata mana nasaba yanzu da zaran da a ce wana wana wane azazzaki sai a dauka dan Shi'a ne kai da kaga sai sai zama duk musulmi suna kyamar nasaba kuma gaskiya ne su kyamace ta wala gaskiya ne saboda irin wannan yanayi ne in ba kai ka daga yanzu an san ka an san kai alu sunna ne salafi ba da zaran an ji sunanka da alzazzaki a ciki sai a dauka ko ka hada sagi da waɗannan zindikan ne kaga da aka sai ka kiyaye wannan nasaba ina fata an fahimci wannan jama'a to akwai ire-iren sa haka zai bai mana magana ha kan sunaye sanya wa ƴaƴa sunaye waɗanda suke irin sunayen maguzawa ko sunayen da ba da larabci ba duk zai magana akan wannan zama iktida'u fa tsumagiya kan hanya ce ana hukunta ce sunanka dan ladi ko jatau a ce shine kawai sunanka ire-iren waɗannan sunaye na ƙabilu da yarurruka waɗanda ba a san meye ma'anarsu ko asalinsu ba ina hukuncinsu shi sunanka ɗan ladi sunanka ɗan tala ko wani kaji suna iri-iri ga sunan yare iri daban-daban ga sunan sunaye duk muna da su sunayen nan ko duk muna da su sai a lalaba a lalaba a rasa mai asalin shi to duk akwai waɗannan a cikin karatun Allah ya sa mu dace da haka sai ce wa mazhabu ahmada wa abi hanifata annal afdala tasnimuha amma mazhabin imamu ahmad da abu hanifa shine abin da ya falala game da kabari ai mushi tozo din wannan shine sunna thumma qala ta'ifatun min ashabi shafi'i sannan daga baya kuma sai wasu daga cikin malaman shafi'iyya suka zo suka sake canza fatawa suka ce bal yambagi tasnimuha fi hadhihi al-awqat ke kai a dawo a ci gaba da yin kabari ana mushi tozo li'annar rafida tasdahuha saboda waɗannan yan shi'a sun koma su kuma suna yin nasu ɗin babu tozo fa fi tasdihiha tashbihun bihim fi ma huwa shi'arul lahum idan aka koma aka ci gaba da yadda suke yi to ya zama watin ana kwaikwayo da su kenan to shine kamar da muka fara idan abu sha'iran musulunci tabbatacciya ko wani ya kwaikwaya ba za a fasa yi ba yanzu misali barin gemu barin gemu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa ta yanzu an zo wani zamani da za ga 'yan gayu suna barin gemu 'yan boko suna barin gemu to kenan kada don an samu kiristoci da 'yan gayu da waɗanda ba musulmai ba suna barin gemu sai usalai sai to bari mu fara aske namu don mu bambanta a sai mu ci gaba da barin namu mu muna yi ne saboda addini ana nan za su daina yayinsu, su saboda suna su yayi ne babu mamakin ruwan ɗan rawa ne a amerika kawai ya bar wani gemu ya burge su sai suka fara barin shi ana nan sai gan su wata suna ɗan gala wando karka ce to bari tunda suna dan galewa bari kai kai kasa da naka za su daina bayan kwana biyu domin wani ne hala suka ganshi dan rawa ko dan kwallo da wando iya kwauri eh, eh, shikenan shi suke bi yanzu ba annabi suke bi ba su ina ba mun gano wannan jama'a to duk irin wannan ba za a canza ba saboda wasu waɗanda ba addini ya dame su ba sun canza sun koma irin naku sai zama kullum ku da su kenan kuna yin ku yi nan su si can in sun jiyo gabas ku yamma in sun juya yamma ku yi gabas za su mai da ku ba ku da aikin yi kenan irinsu ina fata mana biye na eh. a bar shi tudu yana da limit kwarai shi ne gwargwadon ɗani ɗaya haka yi a cikin hadisun karanta hakamul Janayis, kada a yi shi da tudu ya zama ya fi duka sauran kaburbura kar kuma a bar shi level za a yi shi da tudu haka wanda yake kamar tozo shi ne kamar ɗani ɗaya Shi na ma'ana tasnim a mai tozo sai ke cewa ah, wa kala ta'ifatun bal nahnu nas'ahuha fa inna ah, fa in fa idza satahnaha lam yakun tasdiha shi'aran lahu wasu suka suka ce a'a a cikin shafi'in gidan suka ce a'a mu za mu ci gaba da yin labur da ainihin wato kaburburan mu ko da rafida suna yi mu ba da su muke kama ba fattafaqatu ta'ifatani ala an-nahyi an at-tashabbuh bi ahli al ka kaga dukkan bangarorin guda biyu da wanda suka ce a yi ma a cikin shafiya da wanda suka ce a sa kabari ya tudu da wanda suka ce a bashi kaga dukansu dai suna da aƙidar dole a saba wa 'yan bid'a fi ma huwa shi'arun lahum akan abin da yake ya zama irin na 'yan bid'a wa inna ma tanaza'u fi anna tasqiha hal yahsul bihi dhalika am la suna da sabani ne akan shin idan an yi level da kabari wannan na nufin an yi kama da su ko bai nufi kawai wato suna da sabani ne wajen to what extent ne wannan zai zama kamantakekeniya ko ba kamantakekeniya ba amma dukansu sun yi ittifaki akan cewa lalle kamantakekeniya da kafirai da yan bid'a ba daidai bane fa in kana hadha fi tashabbuh bi ahli al-bid'ah ki to kaga wannan ma ne da yake a mazhabin shafi'iyya dangane da kama da yan bid'a fa kaifa bil kuffari to ina kuma ga kama da kafirai kaji wannan daga mazhabin imamu ainihin shafi'i sai ya ce wa amma kalamu ahmada wa ashabihi fi zalika fa kasirun jiddan zantukan imamu ahmad shi da mutanen mazhabin shi akan wannan matsala shi ma yana da yawa kwarai aktharu min an yuhsara yana da yawa wanda ba za a yi ƙididdigewa ba qad qaddamna minhu ta'ifa fi kalamihi inda zikirin nusus mun gabatar da wani ɓangare na irin wannan zantuttuka a lokacin da aka yi magana game da ainihin nassoshi da aka kawo na alkur'ani da sunna dangane da wannan mas'ala ta hani da kwaikwayo da kafirai inda qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum inda aka wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wanda ya kama da wasu mutane to ya zama ɗaya daga cikin su wa qauluhu da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ahfu shawariba wa afu lifa liha ku dinga datsi gashin baki ku bar gemu ya cika la tushabbihu bil mushrikina kar ku kama da maguzawa wa qawluhu da fadan annabi sallallahu alaihi wasallama innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah lalle kwanan zinariya da azurfa na kafirai ne a duniya ku kuma naku ne ku musulmai a lahira misal qawli ahmada an ambaci zantuka kamar faɗin imam ahmad da yake cewa ma uhibbu li adin illa an yughayyira shayba walai la yatashabba bi ahli al kitab ba na son ainihin wato na ga mutum na yin wani abu in dai ba rina gemunsa ba wanda yake da farin gemu ba abin da nake so ya farin gemun nan illa ya rina shi don kada ya kama da kafirai wa qala li ba'd ashabihi haka nan imamu ahmad ya ce wa ɗaya daga cikin ɗalibansa uhibbu laka an takhdiba ina son naga kana sanya wa gemun ka lalle wala tushabbih bil yahudi kar kai kama da yahudawa wa kariha halqal kifa imamu amur kuma ya kyamaci aske keya mutum ya aske keya shi ya bar gashi a gaba ya yi wannan askin da ake yi irin na yan duniya din nan wakala ya ce huwa min fi'il majusi maguzawa ne suke ko yanzu dama maguzawa ka sani suna yin wannan ba musulmai ba wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum yace wanda da ya kama da wasu mutane ya zama ɗaya daga cikin su wa ce yace akrahu ni'ala asirar. wa huwa min ziyil ajam yace ina kyamar mutum ya dinga sanya takalmi matsatse irin na maguzawa takalmi wanda yake sai an sai an zauna da kyar an numfasa sannan ake saka shi wataƙila a lokacin su maguzawa ka sanya irin takalma takalmi ne takalmi ne matsatse haka suke saka shi shine as-sirar domin as-sirar ai ad-dayyiq wanda ya matse ka kaji kafa ka kaman ka saka ta a cikin rami wa kariha tasmiyata shuhuri bil ajamiya sannan kuma ya kyamaci sanya wa watanni sunaye ba da larabci ba watan bawa watan azumin tsofaffi da makamantansu watan maulidi rabiul awal sunan shi ko watan bawa wani ne watan bawa ne matukuna bawan sallah shine sawwal kenan zirkada ko zirkada to bawan lai yake nan ne zirkada to duk wannan jama'a maguzanci ne amma Muhammad ya hana wal ashkhas bil asma'il farisiyya shine magana nake muku sanya mutane suna da yaran farisanci to haka kuma da yaran ma da ba farisanci ba inda ba larabci bane alhamdulillah mu nan zaka ga muna da sauƙin wannan matsalar jama'a galibi ya'ya ana samun suna da larabci amma ana samun ɗaiɗaiwa ko wanda suka faru a baya ko waɗanda suka yi sun biyo al'adu da makamantansu sai ka ji mutum da wani suna wanda ba larabin suna bane ba kyau ba kyau a ce sunanka da wani yare ne kana musulmi ba da larabci ba kamar yanzu misali irin sunan da ake sa a ce sunan mutum tukur ko modibbo wannan larabci ne bawa ko ko sunan shi ɗanladi ko shekarau ko zanna irin waɗannan sunan za ka je su ga sunan karasa asalinsu ga sunan burjik da ala wannan ka sunan shi ya haƙuri kwatance kawai nake <laughs> kwatance kawai nake eh dalladi kenan ko shine sunan rana a ce an haifi mutum dalladi ladi ran lahadi a ce sunan shi dalladi ladi ko talata sunan shi talata na a akwai da suke amsa sunayen su kenan akwai mutane da suke amsa sunayen da sunan su kenan dan kai kana cikin yan salafiya ne malam yasa baka jin su eh dan abasi dara ba to gaji ba kuma wani lokaci ko da an sa mutum suna ɗin na yanka sai a wayi gari wancan na ranar ya galabaice shi ko na al'ada ana samun haka yawanci daga sanda za a sa shi makaranta idan aka je kawai aka sanya mushi suna wanda aka tura shi kai shi makaranta da yawanci haka ne mutane ba su da a akan suna 'ya'yansu an je sa mutum suna a makaranta kawai duk abin da ya sauka kawai sai a sa mishi ko kun sanya aka sunan darakta na mai zama sunan shi nafi'u abdu a makaranta kun sani ku tambaye shi ku ji rafi'u ne fa abdul rafi'u na abdul abdul gani ko da aka je sai aka yi clipping rafi'u din aka cire abdul sai mutane suna yin haka musamman yarbawa sai a cire abdul din a ce rafi'u ko karimu to daga rafi'u din kawai sai aka yi sifelin nafi'u shikenan sunan shi kuma haka yanzu har officially sunan shi kenan nafi'u abdu da kan shi yake gan wannan eh idan an cinye har sunan ma ya burkice <laughs> yanzu sai wani lokaci can a cikin tarihi sai a rasa ya aka sunan shi zama iri daban-daban ba kowa zai wani takikin ba kuma inda zai duniya lokacin wata ila da ba ma duniya sanda wani zai nemi wani takikin to irin wannan yana faruwa sai a je makaranta sai a sa maka suna wanda ba sunanka ba wani lokaci wani wanda ya kai ka sai ya sanya sunan shi a matsayin sunan babanka da haka tana faruwa ni yanzu sanda aka kai ni makaranta farko wanda ya kai ni kabiru garba ya je ya samu a makaranta haka ne amfani da shi a firamare kabiru garba saboda ana cin babanmu alhaji garba kawai ya samu suna haka sai daga baya ne na canza na mai da shi abubakar na je firamaren na je aka canza min certificate dina ya koma abubakar to duk ana samun irin wannan da yawa da yawa to wani bai san hakan zai zama da matsala ba sai bayan tafiya ta yi nisa sai zama kuma a lokacin canzawa zai zama da wahala musamman ƙasashen mu yanka canza suna sai a ce ba kai bane sunan kan balin zami bane kadai yanzu kana canza sunan ka kame da shi wani abu daban ran da ka zo shiga siyasa zaka ga ja'iba ko ka zo neman wani mukami ko wani aiki ko wani abu zaka ga ja'iba sai an nemi a canza gaskiya daga take a ce ba kai bane ala ayi halin jama'a mu kiyaye game da sunayen ƴaƴanmu da muke samu su, farko tukunna mu samu su, sunaye tabbatattu a sunna wanda ya tabbata suna da falala ko ya tabbata sunayen wasu mutanen kirki ne sawa'un a cikin tarihin addini ne ko a rayuwar da muke ne wanda muke ganin sunaye ne karɓaɓɓu a mizanin shari'a da al'adun wannan addinin ba al'adun eh, eh, yarurka mu ba sannan kuma mai ƙoƙari mu kiyaye alhakin tabbatar da wannan sunan shi suke amsawa domin wannan sunaye har a lahira da su za a kira mutane kawo ku gaji lahira a kira ka da sunan banza tun daga nan za ka gane kuranka sannan mu kokari mu kiyaye har spelling au ga malam Allah ya gafarta mashi yana da kiyayewa har akan yaya ma ake rubuta sunan don wani daga rubuta sai a canza mashi ma'ana kamar irin wannan da ya faru na na shi darakta to da haka mu kiyaye sunayen da komai da yadda suke kaji dai imamu Ahmad yake cewa shi baya san a sa mutum suna a ce sunan shi misali a ce ɗalladu waihi misali ko irin wannan siba waihi kamara waihi ai duka farisiya ne lokacin mutum sunan shi kama gashi ya ce kaman azrama azrama azrama suna ne Wakala, lallazi da ahu ya ce ga wanda ya kira shi da wannan suna aka kira mutumin da wannan suna sai ce ziyil majusi ziyil majusi wannan ai ɗabi'an maguzawa ce ɗabi'an maguzawa ce wana fada yadahu fi wajihi ya ainihin wato ya haka ya kada hannun shi jikin shi cika abin maguzawa irin ya tunkuɗe ɗin nan wa za kasirun fi nususihi la husau wannan yana dewa a cikin nasoshin Imam Ahmad waɗanda ainihin ba za ya ƙiɗi da ba Malam Bakar Abdullahi Abu Zaid Marigayi Allah ya gafarta mashi da littafi shi kuma da ya akan ainihin wato shi shine ainihin wato tagribul alƙab ya yi maganganu masu ban sha'awa game da titles da aka aka ainihin yammatar da su aka mai da su irin turawan yamma maimakon sheikh maimakon imam maimakon hafiz maimakon mukri an kuma sai dai a ce doktor professor ire-iren su ce duk wannan mamaguzanci ne don akwai na musulunci waɗannan alƙabɗin alƙabɗin ilimi ya ce akwai na musulunci akwai imam akwai sheikh akwai muhaddis akwai mufassir akwai alama akwai mukri shine da muke cewa ramma misali ko da makamantansu duk suna nan duk akwai su dan me za mu koma da lokacin mu kawai sai dai a ce wane wane a ce professor wane wane a ce sanata wane wane a ce kaza laqabba ne yace na maguzawa yana altafin bakar abdullahi abu zaid tagribul alqab akwai shi a nan makaranta ke nuku ruwa jama'a ga yadda muka zama wato obese da waɗannan laƙubba me obesity ne tukuna wato muka zama muna kumbura da su su ne kawai muke alfahari da su in ba ce mutum barista ko a ce mashi injiniya ko architect ko dakta ko waye sai ga yana jin haushi yana ganin wai hassada ake mashi ana kin shi kuma suna ne na kafirai ba alƙab ne waɗanda ya kamata a ce da su muke kaho ba haka yi sunan tafin tagribul alqabil ilmiya sunan tafin kenan na malam bakar abdullahi abu da Allah ya gafarta mishi ya jama'a mu iya bakin mu gaskiya abin akwai matsala ni wallahi wasu ma matsalolin ba na iya sanin ma za a yi container din su sai dai kawai ka faɗi su amana dai Allah ya sa ka taba karantawa wataƙila nan gaba a sayin da za a yi ma'ana da kamata yi musulmai da suka ɗauko tsarin kafirai wajen karantarwa tsarin aka ga ana da bukatar shi ko na cewa ga matakan ilimi to da sai a canza sunayen mukaman da sai a ce misali idan mutum ya yi first degree a law to ba ce mashi za a dinga yi barista ba sai mu duba wata kalma ce a musulunci za ta dace da wannan matsayin idan mutum ya yi terminal degree shine phd ko sai a bincike to a musulunci wani sunan martaba ilimi ce za ta zama daidai da wannan kama a ce watakila sunan shi shek kenan ko allama ko ustaz a san dai abin da za a faɗa amma kawai duk sai aka tafi a haka kawai aka tafi da sunayen da komai duka aka aro har suka zama mana yadda muke a yanzu shi za ka ji abin jama'a sai ka ga ta ina za a fara ma wanne ne ba wanne ba Allah ubangiji ya tsare mu wa qala al-harb lil-karmani qultu li ahmada ar rajul yashuddu wasatahu bihablin wa yusalli ina hukuncin mutumin da zai ɗaure tsakiyar cikinsa ya saka riga sai ya saka belt ko wani abu sai ya yi ɗammara ya yi sallah haka ƙala alal ƙiba'i la ba asabi akan alkyabba ko babban riga ko zulumbuwa ya ce babu laifi wannan wa kare hau alal kamis ya ce amma ina kyama abin a kan riga ƙaramar riga wadda ta kama jikin mutum kamar doguwar riga aka ko makamancinta ta kama jikin mutum babu buƙatar ka ɗaure wancan saboda idan ka zo ruku'u za a gefen jikinka ne ko kuma za ta ɗaga to suna ɗaurewa da majanyi wannan babu laifi amma wadda babu buƙata ya ce yana kyama haka saboda asali kafirai su suke yin wannan wadda haba ila annahu min ziyi al-yahud ya ce ɗabi'a kafirai ce kuma haka ne har yanzu ko duk wani kafir ya sa kaya sai ya saka bel sai ya yi zanzaro sai ya yi tokin to kai musulmi za ka yi ne kawai idan da bukata kenan Ma'ana idan kai soja ne ko ɗan sanda ko ɗan agaji wanda sitirarka ta wannan aikin ta hukunta sai ka saka ko ka saka wata riga wadda idan ka zo ruku'u ko sujuda ko motsawa za ta iya bankaɗewa a ga ko al'auraka to nan sai ka ɗaure saboda bukata fazakartu lahu safara wa ah, ah, anna na shuddu zalika ala ausatina sai na ba shi labarin cewa a halin tafiya idan mun hau ababen hawa kamar raƙuma ko dawakai muna ɗaure tsakiyar cikinmu saboda idan muna tafiya akan doki ko raƙumi iska na shiga ta dinga ɗaga kayan in ba a ɗaure ba ko sai ya ce farar kasa fihi kalila ya ce to nan babu laifi ma'ana larura ce na wa ammal mintaka wal imama wa nahwu zalika falam yukrihu wa inna ma kariha al khaita wa qala huwa ashna'u amma amfani da al mintaka al-mintaka din shine asali wato kamar ka ce tu mazagi ko abin daure wanda wanda yake na al'ada su ne na larabawa da kuma rawani wanda za a daura a ka shi ma a daure shi da wani abu don kai ya cire wani hau zalika da makamancin wannan falam yukrihu ma Ahmad bai kyamace shi ba wa inna ma kare halkaita ya kyamaci dai irin na wanda ake yi ne da zaruruwa a tukka zare irin wanda su aka san wato maguzawa musamman a lokacin farisa suna yi wa kala ya ce huwa ashna wannan ya fi muni kultu ni shekul islam ibn taimiyya sai na ce wa kazalika kariha ashabuhu an ya shudda tsahu alal wajihin ladhi yushbihu fi'ila ahlil kitab haka nan imamu ahmad da shi da malaman mazhabinsa suka nuna kyamata akan mutum ya dinga ɗaure tsakiyar jikinsa a bisa surar da zai kama da kiristoci ma'ana yin zanzaro ba shi ne asali abin da ya haramta ba amma yin irin nasu to ne ne irin nasu shine zama kayi shi ga yana ana ganin shi karara ko amma dan ka saka wando wanda ya maka yawa ko ya maka nauyi ka kawo belt ka daure sai ka sa rigar ka ta rufe kaga wannan ba magani ba babu laifi wannan dan bukata aikinka kamar kai ma ɗan cin dan mara ne ta ja kayi haka yanzu duk wanda ya ganka bai ganin kayi kama da kafirai a yana ganin ka a cikin kayan aikin ka ne ko wanda zai zo zai aiki a kwata ko a gona ko a garejin mota ko mai walda zai saka overall kayan aiki din nan ko sai kawo bel ya daure dan ya gyara stress shi yadda zai zama yana aiki cikin natsuwa ba ta bajewa kuma kamanci haka wannan babu laifi kenan sai in yayi kama da da an ganka za a ce kayi kama da yahudu ko nasara kuma dama wannan shine asalin ainihin bottom line kama da su ɗin sai yake cewa ainihin wato a fa'amma ma siwa ka duk abin da ya wannanci wannan fa'innahu la yukrahu fi salati ala sahihil mansus ba a kyamace shi a cikin sallah ba bisa abin da yake ingantacce wanda aka samu sun faɗe shi su malaman bal yu'maru man salla fi qamisin wasi'in har ma ana yin umarni ga wanda yake sallah da riga mai faɗi cewa wasu aljai wadda take da faɗin ainihin hannu da wuya an yi hatazima ya ɗaure ta kama za a fil hadisi kamar yadda zo a cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya sallah da riga mai faɗi ba tare da ya daure ba alimamu ainihin amar ya fitar da shi li alla yura aurata nafsihi dan kar ya nuna wa mutane al'aurarsa ko kuma shi ya dinga ganin al'aurata sa. wa qala al-fuqaha min ashabil imam ahmad wa ghayrihi minhum al-qadi abu ya'la wa ibn aqil wa shehu abu muhammad abdulkadir jiyari ya ce malaman fikihu daga cikin mutanen mazhabin imamu ahmad kamar alkali abu ya'ala da ibnu akilin da kuma abdulkadir jilani wannan wanda yan ɗariƙa ƙadariya suke tutiyar suna bi babba malami ne na suna allah gafarta mishi wa ghairihim da wasu suka ce fi asnafil libasi a cikin ire-iren sutura wa aqsamihi da nau'o'in sutura sai ce wa minal libasi al-makruhi daga cikin suturar da ake kyama ma khalafa ziyyal arab duk abin da ya saba wa suturar larabawa wa ashbaha ziyyal aajim wa adati yayi kama da suturar ainihin maguzawa da al'adunsu wa lafzu abdul qadiri lafazin da zo a cikin littafin algunya na abdul qadir jilani cewa wa yukrahu kullu ma khalafa ziyyal arabi wa shabaha ziyyal aajim ana kyamar duk wani abu wanda ya saba masitarar larabawa ya kama da tamaguzawa sharaɗi biyu kenan na farko ya saba wa na larabawa na biyu kuma ya zama ya kama da na maguzawa da aka ko ya saba wa na larabawa in bai yi kama da na maguzawa babu komai ko da kuma ya yi kama da na maguzawa amma sai zama an samu larabawa na sanya irin shi to nan an haɗu kenan kamar yanzu mustara da muke sakawa irin wannan shakwara da jamba da babbar riga da gare da wane ne da makamantansu aka ba sutura larabawa ba ne amma kuma bai kama da na maguzawa ba to babu komai akan wannan insha Allah haka da an samu wasu maguzawa misali suna sanya irin sutura da ya kama da na larabawa to wala a daina sawa ba domin yanzu su ne suke kwaikwayon musulmai kenan a ra'ayi halin ba daidai bane mutum ya dinga sanya kayan da da zaran an gan shi za a gaye kama da arna ko irin arna ne Shi ne a ce yanzu irin da mutane suke yawo dinnan da kaya su kansu suna ji a jikin su cewa na arna ne su ma sun san haka na za ka gane haka ranar duk aka ce ya zo za a je a neman ma wani dan kanwar shi aure ba za ka shi da wannan shigar ba ba ka bane zama zai ya san kayan mutunci da duk aka yi mai mutuwa zama makoki da zai na al'ada na maguzanci ba za ka shi da wannan kayan a zauna a wajen ba da duk ya tashi zuwa zai anshi wani ainihin award da za a ba shi a wata islamiyya cewa wani alajuwa ne mai irin da 'yan islamiyya nan suke zalunta suke cutan alhazai suna musu wayo in za a yi fundraising sai a zaɓi wasu alhazai a unguwa sai a ce za a raba musu ah, certificate of ah, ah, recognition ko wani abu makamanci haka ko saboda su ba da kuɗi ba ka aiki ba ran da aka ce za a ba shi wannan certificate din za ga har rauni za ga yi ranar ba ka wani jama'a ran da zai zo kamfen cikin ustazai sai gan shi da kayan mutunci ashe ya san cewa waɗannan kayan da yake sakawa kullum ba na mutunci bane kenan ba na mutunci bane dama shine kamar kwadantan da muke ranna dan wasan kwaikwayo wanda wai saboda iya shege a rayuwar shi baya barin gemu amma ran da aka ce ya zo ya wasan kwaikwayo ya kwatanta malamin addini ko alkali sai ya je a sa mai gemu na ƙarya ashe ya san gemu abin mutunci ne kenan sai je a sa shi gemu na ƙarya sai ya fito da gemun ƙarya kamar mutumin ƙwarai ko kun fahimci wannan jama kenan ya yi itirafi da cewa mutanen ƙwarai ga shigarsu Allah shi kyauta sai Malam ya ce wa ƙala aidan ashabu ahmada wa gairuhum minhum abul hasan al-amidi al-ma'ruf ibn al-baghdadi wa azunnuhu naqalahu aidan an abi abdullahi ibn hamid yace ha ila yau daga cikin malaman mazhabin Imam Ahmad akwai Abul Hasan al-Amidi wanda aka fi sani da suna Ibn al-Baghdadi Ibn Taymiyyah yace ina tsammanin ma ya kufo wannan magana ne daga daga ainihin Malam Abdullahi dan Hamid yace wala yukrahu ghusl al-yadayn fil ina'i alladhi ukila fihi babu laifi ba a kyamata ba a hana mutum in ya ci abinci ya wanke hannu a cikin kwanan abincin ba li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fa'alahu saboda manzo Allah ya taba yin haka wa qad nassa ahmadu ala zalika imamu ahmad ya faɗi wannan wa qala yace lam yazal al ulama'u yaf'aluna zalika wa nahnu naf'aluhu malamai basu gushe ba suna aikata wannan wa inna ma tunkiruhu al amma talakawa da jahilan gari su ne suke kyama abu mutum ne ya ci abinci ya cinye bayan ya tsotsa hannu kuma sai ya zuba ruwa ya wanke a cikin kwanan abincin kwanan da ya ci abincin wannan babu laifi kan tattafin al-insaf fi ma'rifatir rajih min al-khilaf fi madhhab al-ahmad na ainihin wato malam Alauddin Salihi ya kokarin tace menene gaskiya game da mazhabin Imam Ahmad ya tabbatar da cewa wannan mazhabin Imam Ahmad ne Imam Ahmad yake cewa muna yi malamai kuma suna yi wa gusul ba'a ba'da ta'ami masnunun riwayatan wahida yace kuma dama wanke hannu bayan cin abinci sunna ne kai tsaye shine ma'anar riwayatan wahida kamar ka ce kaulan wahida anan ne a ah, malam ibn al ya wata magana mai ban sha'awa inda imam Malik yake cewa falam yad walam yadhal al-ulama yaf'aluna zalika yace malamai ba su gushe ba suna yin wannan yace wannan ishara ne akan yana daga cikin kamala shine bin sunnan malamai na kwarai kaga imam Malik yana ishara akan malamai suna yi haka su ma suke ma'ana abinda aka ga malaman kirki suna yi ana fatan mutanen kirki su koyi da su dan malaman kirki ba za su yi abin banza ba insha Allah da irin ɗabi'arsu irin take-takensu salon rayuwarsu irin harkarsu abin koyi ce shi ne ma'anan wa ya kata dibil mutabi'ina da sunnati muhammadin ko sallallahu alaihi wasallam jimai ainihin alai da imamu ahmad ya ce yana yi kuma malamai suna yi wa iza kaddama ma yughsalu fihi idan an zo da abin da ake wanke hannu a cikin shi fala yurfa hatta ya al jama'atu aydihim kar a ɗauke sai kowa ya wanke hannu li'annan raf'a min ziyil ajin domin ɗage abin wanke hannun yana daga cikin al'adan maguzawa wa kazalika qala shaykh muhammad abdulkadir qadir jiyali hakanan shi ma jilani din ya faɗa cewa wa yustahabbu an yi ma alama yadi fi tastin wahidin mustahabbi ne a sanya ruwan wanke hannun za a ci abinci a wani ainihin abin zubawa daban wani tsast wani roba daban limaru ya fil khabari saboda abin da aka kawo a cikin hadisi cewa la tubaddidu yubaddidu Allahu shamlakum kar ku zama kuna da tabdid shine ku zama diktator wato wanda yake shi komai nashi daban baya yi da mutane bai cin abinci da mutane ruwan wanke hannun shi daban kujerar shi daban idan kuka yi haka sai Allah ya watsa taron ku sai dai wannan hadisi gaskiya an bincika ba a san inda yake ba iya bincike gwargwado ba a gan ba ala ayi halin jama'a asali abin da ake cewa shine ya halasta a wanke hannu a cikin kwanan da aka ci abinci duk da yake za ga yace mutane wasu suna kyama suna ganin kamar kazanta ne ina jin kuma har yanzu haka wasu suke gani ko na san iyayen da idan eh, aka wanke musu hannu a cikin kwanan da aka ci abinci to an jawo fitina ko mai gidan ne ya wanke hannu wata sai ta yi bala'i da shi ce kazanta ne to ana da yi ko malamai suna yi da haka mata ku kyale mutane su in kuma an kawo yadda ake yanzu a zamanance an kawo ah, roban ruwan wanke hannu daban babu laifi abin da yake laifi shine idan an kawo robar ruwan wanki hannun an ci abinci da yawa sai a ce babba ne kadai zai wanki wanda ba babba ba kai ya wanke a wajen shine abin da yake faɗa yanzu ma'ana kowa ya wanke hannun shi a ciki bayan ya tsotse ko domin tsotsewan sunna ne tsotsa hannu sunna ne da aka bayan nan sai a wanke ko kuma yanzu da yake abu a zamanance mutane in za a ci abinci ga wurin wanke hannu can da ba za a je a wanke hannu sannan a zo a zauna a ciko masu ci da hannu ko a da ba su tabbatar da hannu gaba daya masha Allah <laughs> to irin dai abincin mu yanzu na Hausawa na talakawa in baka ci da hannu ba za ka ja kanka aiki ne talakawa da cokali to a wanke cokalin shi ma eh ya halatta da ci da cokalin ayi amma dai a dinga wankewa ko kamar da shabi yana so yi magana ne okay na'am sai ya ce warwuya annahu naha an yurfa at-tist hatta yutaffa yace kuma an ruwaito cewa wai an hana a ɗauke ainihin watin shi kwanan wanke hannun har sai ya cika har sai kowa ya wanke hannu ya cika a jiki wannan ma malamin ne mai tahqiqi yace ba a samu wannan hadisin ba sai na yake ba wa minhum abu muhammad abdul qadir fi ta'lil karahati halq ar rasi haka hakanan kuma suka yi magana game da kokarin bayyana dalilin da yasa aka hana ainihin wato aske kai gaba ɗaya ala ihdar riwayataini ɗaya daga cikin riwaya guda biyu li'anna fi zalika tashabbuhan bil ajam saboda a cikin haka akwai kama da maguzawa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kama da wasu mutane to ya zama ɗaya daga cikin su in ka karanta littafin zadul ma'ad da kuma ainihin littafin ibn al-qayyim banda zadul ma'ad ina jin a cikin ainihin wannan littafi da yayi akan jin jira'i dinnan Me sunan shi tofatul wadud ko bi ahkamil maulud yayi magana akan nau'o'i da hukunce-hukuncen aski kai inda yake kala uku ne akwai wanda yake halas akwai wanda yake wajibi akwai wanda yake ainihin haram na halasci shine kamar irin wanda muke din nan kawai ka je kawai ka mika wa wanzami kanka kawai ya aske maka irin na wadannan dan ka dan sha iska ko babu laifi wannan ya halasta na haramci shine wanda ake yi dan maguzancin ah, tsafi ai aske da nufin ana yin haka ne wai dan a girmama wani lokaci ko wani gunki ko wani yanayi akwai yanayin bauta na gumaka da in yazo sai a cewa aske kai to wannan haramun ne na wajabci shi kuma shine wanda ake yi na ibada a aikin haji da haka wanda aka hana din shine mutum ya mai da shi al'ada cewa duk idan misali a ce idan disamba ya shiga to zan aske kai na, ko mutum ya tara gashi na musamman dan ya aske shi dan wannan lokacin kaga yayi kama da abin da ake aikin haji to wannan shine babu kyau amma aski na bukata wannan babu laifi insha Allah bal qad zakara ta'ifatun tawa'ifun min al-fuqaha min ah, ah, min ashabi ahmad wa shafi'i min ashabi shafi'i ahmad wa ghayrihima karahatu ashiya an samu wasu daga cikin malamai a cikin waɗannan ainihin mazhabobi guda biyu na imam ahmad da shafi'i sun ambaci kyamatar da wasu abubuwa lima fihi min tashabbuhi bi ahlil bid'i saboda kama da yan bid'a da ke ciki mislu ma qala ghairu wahidin min at-ta'ifatayn wa minhum Abdul daga cikin abun da aka samu fiye da mutum ɗaya a cikin shafi'iya da a mutanen Hanabila sun faɗa har da shi Abdul Qadir Jilani suka ce wa yustahabbu an yatakhattama fi yasarihi lil asari mustahabbi ne mutum ya sa zobe ya halasta mutum ya sa zobe a hannun shi na hagu saboda hadisai sun halasta wa khilaf wa li anna khilafa zalika adatan adatun wa shi'arun lil mubtadi'a saboda kuma yin sabanin haka sanya zobe ya zama kullum a hannun dama kadai ce wannan al'ada ne da shi'ar ne na yan bid'a yan bid'a ne suke haka za ku ji ta cewa hadda abdulkadir yana yi ma yan dariƙa kusa ne sai ce wa hatta inna tawa'ifa min ashabi shafi'i istahabbu tasnimal qubur har muka muka ji cewa wasu daga cikin ainihin mutanen mazhabin shafi'iya sun ce mustahabbi ne a yi makabari tozo wa in kana sunna inda hum tasdihuha ko da yake a gurin su suna ganin sunna shine a baje kabari qalu suka ce li anna zalika sara shi'ara lil mubtadi'a saboda bajewan ya zama irin na yan bid'a ne mun ji bayani game da wannan a baya ko sai ce walaysa al-ghardu huna taqriru a ayani hadhihi al-masail ba wai manufa ta ce a nan wurin na tabbatar da matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya hukuncinsu ba walal kalamu alama ƙila fiha ba kuma ina so ne magana ne akan abin da aka faɗa akan kowace matsala ɗaya bayan ɗaya ba bi nafain cewa ba ta cikin kama da kafirai wala isbatin ko in ce tana cikin kama da kafirai wa inna malgardu manufata ita ce bayanu mattafaka alaihi ulama'u min karahatu tashabbuhi bi ghairi ahlil islam so nake na tabbatar da cewa malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan hana mutane aikata abubuwan da ake gani a matsayin kamantakekeniya ne da waɗanda ba musulmai ba kawai shine manufa ba wai a tabbatar da wanne ne ba wanne ba a ka tabbatar fil jumla ko da an samu saɓani a cikin ayanil masail to a jumlace je waɗannan malamai gaba ɗaya a cikin mazhabobin nan kafin su da cikin sahabbai da a cikin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da uwa uba cikin alkur'ani duka ijma'i ne akan hana musulmai koyi da abin da yake ba ɗabi'a musulmai ba dama kuma wannan shine asalin manabar littafin iktida'us siratal mustaqim da mukhalafati ashabil jahil zamu kwana anan insha Allah sai Allah kai mako mai zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah